bishaharil maulidi da zagayowar watan haihuwar annabin rahama wato almaulidu ma'anan shi maudi'ul wiladati wurin haihuwa ko kuma ka ce waktul wilada lokacin haihuwa ko kuma wurin da aka yi haihuwar almauludu shine as-sagiru li qurbi ahadihi min wilada kamar jariri kenan yaron da aka haifa bai daɗe ba al-mawludu. al almaulidu wurin haihuwa ko lokacin haihuwa al al-mauludu yaron da aka haifa yana jariri almiladu waqtul wilada shi kamar sharu rabiul awwal hmm, sharu rabiul awwal shine ah, lokacin haihuwa din na'am zakkarana shehu ya ce wannan wata na rabiul awwal da aka haifi annabin rahama sallallahu sallama cikinsa yana tunatar da mu na bil muhtadi bil muhtadi da tushen mu hmm. da tushen asalinmu hmm. asalil usuli aslal usuli wanda shine asalin iyayenmu da kakanninmu as-sayyidi kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama shugaban halitta habibina masoyinmu almubajjali Raja abin girmamawa wato wata rabiul awwal yana tuna mana asalin mu asalin mu shine manzo Allah kuma shine asalin iyayen mu shine asalin kakannin mu shine shugaba masoyin mu abin girmamawa dama a wani wuri yana cewa wai yuhayyiju ashwaqi hilalu rabi'ihi rabi, na'am ko yuhayyiju hubbihi hilalu rabi'ihi wa hilla bi yumni lisruri mumazija tabassar tajid annal bala'a bisharihi talasha wa wallaka sahaibi darija wa zalika annar rabba min fadli judihi lahu nafahatun qad tafuqu ta'aluja wa tilika khairatun nabi muhammadin alayhi salatu qad tafuqu ta'aluja wai watan rabiul awwal yana motsar mana da garwashin wutar kauna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana bayyana gaure da farin ciki da murna idan watan rabiul awwal ya bayyana duk wata fitina da bala'i da masifa sai ta yayi yanzu ba ana cikin corona ba gashi bai yanzu ana daidaita sahu kuma saboda lokacin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama na'am khayra mursalin karkana na'am hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance khayra mursalin shine fiyayyen manzannin Allah ga baki daya dama ubangiji ya ce tilkar rusulu ba ba'dhum ala ba hmm. to shine mafificin su baki daya qablal wujudil Auwali. tun gabanin samuwa ta farko wato adamu alaihi salam hmm. walam yakun min jandali a lokacin ba halicci wato yumbu ba hmm. ba halicci ƙasar da aka jiƙa da ruwa aka kwaɓa aka yi tukunyar jikin adamu ba hmm. a lokacin duk ba a su ba ah. li ga wanda shine asalin tushen tushenmu annabi adamu kenan almu'assali abin asalantarwa a gare mu wato wanda aka sanya shi ya zamanto asalin uba a gare mu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa mata waje ballakan nubuwa sai ce wa adamu bainal ma'i wa tin a wata riwaya wa adamu bainar ruhi wal jasad yaushe ne an nafta ta wajaba gare ka ce tun lokacin adamu na tsakanin ruwa da yumbu a wata riwayar yana tsakanin ruhi da jiki wato ma'ana bashi na zama annabi kuma arifan bin nubuwati kuntu nabiyan arifan bin buwati wa adamu bainan ma'i wa fiye bal kuntu nabiyan wa arifan bin buwati wala adama wala ma'a wala dina wala arsha wala kursiya wala sama'a wala arda wala jannata wala nara walal insa walal jinna wala wala wala wala hmm. ah. lam yadri khairal khalqi zaka ji a wani wuri shi yana cewa ya rasulun minal maula hmm. wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama hmm. rasulun manzo ne minan maula da ya zo mana daga majibincin lamarin bayi Allahu tabaraka wa ta'ala wa adamu tun lokacin babanmu adamu alaihi salam lam yakun bai kasance ba waya buka kuma zai wanzu yana manzo waya buka rasulan zai wanzu yana manzo ba wani wanda zai zo bayansa da'iman a koda yaushe wa mu'azzama kuma abin girmama lam yadri khairal khalqi babu wani mahaluki a ban kasa wato da ya san hakikalin fiyayyen halitta sallallahu alaihi sallama kamar yadda ya faɗa da kansa la ya arifuni hakikatan gairu rabbi hmm. ba wanda ya san a hakika sai dai ubangiji na hmm. fi khalqihi ba wanda ya san manzo Allah a cikin tsarin dirin halittarsa wal khulqi da kuma kyawun irin ɗabi'unsa hmm. min malakin wato siwal ilahil haƙƙi hmm. siwal ilahil haƙƙi idan ka cire ubangijin gaskiya wanda ya saukar masa da wa'in na kalala kulugin azim hmm. to in ka cire shi min malakin babu wanda ya san shi min malakin daga mala'ika wanda yake makusanci aw mursali ko kuma annabi wanda yake abin aikowa ga wata hmm. al'umma muhammadu lam ya arifu gairu ilahihi يضيق جميع الكون عن حمل كونه صلى الله عليه وسلم تعرف فيه الحق ومنكر مدلسم سر لا يريم بقدسه صلى الله عليه وسلم فشأنه كاغا شأن النبي صلى الله عليه وسلم شأن عجيب كاي شأني ne wanda yake mai ban mamaki wa ramzuhu domin kuwa isharar samuwarsa ramzul habib ishara ce ta samuwar masoyinsa Allah ta baraka wa ta'ala isharar samuwarsa isharar samuwar masoyinsa mm. shi yasa ubangiji ke cewa kuntu kanzan lam uraf ko kuntu kanzan mafiyan lam uraf fa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arrabtu ilayhim mm. fa bi arafuni na kasance wata taska ce koyayya wadda take ba a santa ba sai na so a sanni sai na halitta wata halitta da aka sani hmm. to ka gani ko sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ba'ul bidayati hmm. shine ba'ul bidayati bikan ziyajin aw kuntu qabla ta'arufin taharraka min zasirri ma kana sa'ida hmm. bi zaka badan ilahuna نعم ramzul habibi nuni ne na masoyi lil habib wato izuwa da yake yi izuwa ga masoyinsa mm. fil urfi a cikin al'ada irin ta masu hankali su ne arifai mm. ajiku a cikin al'ada irin ta ma'abota hankali wato arifai masana Allah ghairi mushkili babu wani rikici a cikin wannan a wurinsu amma amma wanda ba su akwai rikice-rikice mm. a ciki domin ko misalin sa qur'ani shine qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni hmm. ya rasulullahi ka gaya musu in har kun ce kuna san Allah to ku bi ni wace magana ke hmm. in kun ce kuna so kuna san Allah to ku bi ni hmm. aga akwai wani abu a ciki kenan ko kuma innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah kadai dai waɗannan da suka yi maka cappa su sani cewa Allah suka yi wa cappa hannunka da ka gaisa ka dora kan hannunsu ya dullahi fauka To wannan akwai rikice rikice to amma kuma a wurin arabai masana Allah ba rikici ko daya ba rikici ko daya akwai inda yake ce masa ma mai ta izra maita walakin nan larama ba kai kai jifa ba yace da yaushe yace lokacin da kai jifa mana ba kai kai jifa ba da yaushe lokacin da kai jifa mana to wane ne ya jifa ya ce allahu ne ya jifa allahu shi ne ya jifa akwai ne ya wa mai biyar rasu da faka a allah duk wanda ya ma'aiki biyayya hakika allah iwa biyayya inda ya rikicin ma wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yi wannan rikicin babba ne ya lal imami ya lal imani. ya wannan annabi wanda yake shugaba al-mu'tala jagora abin daukakawa mata ajaba ka tuna lokacin da ya amsa wa ubangiji tun a alamu zarri hmm. lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum hmm. aini ne ubangijinku sai shi kuma ya amsa bibala sai manzo Allah ya ce kwarai lallai kai ne Ubangijin. Hmm. laulahu shehu ya ce kaga da ba dan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama dama mushkila a da mun dawo ba a cikin matsala hmm. ba wanda zai iya bada amsa shi kadai zai iya bada amsa hmm. shine laulahu ba dan shi ba hmm. dama mushkila da mun dawwama a cikin matsala li uzmi ma qadiyan jali saboda girman irin matsalar da yayi muka samu sauki shi kadai ne ya amsa dan san da kai tambayar ba wanda zai iya cewa komai a nan wurin ma akwai wani asiri babba an yi tambayar ne fatin babu shi yasa annabi ya zama shugaban bayi sallallahu alaihi wasallam kuma asirin Allah yanzu wani ɗa ne saboda tsabar biyayya da yake ubansa uban bai auri uwarsa ba kawai saboda yana da buri in na haifi ɗa zan sa mar suna abdulkadir kawai shi kenan sai kawai ya waiga ce abdulkadir sai ka ce labbai ka baba waye zai yi wani Allah ya ce alastu da rabbikum tun ba kowa amma saboda matsayin annabi da asirin da yake dauke da shi ya ce ai ba zai yi wa ce ba tun da ya tambaya a bada amsa kan sai kawai ya bada amsa sai Allah ya ce to kai ne shugabansu tambaya ce batun ba kowa ba kowa Allah ya yi ta amma saboda ganin girman Allah tun ba a samu ba ya ba wa Allah amsa a cikin rashi da shi kuma Allah ya tabbatar da shi a cikin samuwar da ba ta da farko hmm.